masu kallon mu yau a cikin shirinmu na akushi da rufi abubuwan da zamu kawo muku su ne coconut rice grilled fish da kuma watermelon lemonade kuma waɗannan su ne abubuwan da zamu yi amfani da su gurin yin waɗannan girke-girke abubuwan da za a buƙata idan za a yi watermelon lemonade ana buƙatar kankana vanilla flavor lemon tsami da kuma cucumber abubuwan da za a buƙata idan za a yi coconut rice ana buƙatar shinkafa, kwakwa, karas, fis da kuma albasa mai lawashi. Abubuwan da za a buƙata idan za a yi gasasshen kifi, ana buƙatar kifi, ja da koren tattasai, tumatiri, sinadarin ɗanɗano, albasa, attaruhu da kuma mai. tuni kafin mu shiga cikin shirin maganin gadon kin ga mun ce za mu yi grilled fish mm. wato kaman gasa shi kenan za mu yi ko eh, shi kifin to kisa akwai ni kifin da na sani wanda ake gasa ki ga an kamar lankwasa shi yayi baki baki shi ma wannan irin sa za mu yi ko kuma akwai bambanci a akwai bambanci wannan shi wannan abu ne ne catfish okay shi ne zaki ga an lankwasa shi din nan eh. amma wannan shi in za a gasa haka ake ake gasa shi za a sa shi akan rack eh, eh, sai a gasa shi kenan to masu kallon mu sai ku biyo mu dan ganin yadda shirin naku zai kasance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 To amin wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Kuma kamar yadda muka gaya muku za mu yi coconut rice, za mu yi fish sannan kuma za mu yi watermelon lemonade. Yanzu dai abubuwan da suke gaban mu waɗanda za mu fara yi shine wannan watermelon lemonade da kuma grilled fish. To malama Hafsa yanzu da me za mu fara? Daidai kin ga na ga gashi muna da kankana, muna da cucumber, ga lemon tsami, ga sugar syrup, ga flavor da dai sauransu. wanda kuma kisan in aka ce ta bangaren amfanin a lafiyance suna da matukar mahimmanci kin kamar mm, lemun tsami yana taimaka in mutum ya ci maiko yana kwantar da maiko sannan kuma ga ita kanta kankana tana taimaka tana ƙara ruwa a jiki da dai sauransu to yanzu shi me za mu fara wannan lemonade din zan fara blending kankana mm. za mu sa a cikin eh, za blender din shi to kuma gashi na ga mun saka ruwa dan kadan kuma kin ga kankana tana da ruwa dama ana buƙatar dole sai an ƙara ruwa eh ana so a ƙara ruwa me amfanin ƙara ruwa saboda daɗin markaduwa eh, eh saboda daɗin markaduwa yanzu shi kenan sai markaɗawa? shi kenan sai markaɗawa ba wani abu da za a sa kenan a ciki eh, ba tukuna dai sai mu tace bari samu wanke ta Ashe ina da boye saura rariya kenan yanzu shi an tace wannan za a ce za a sake markaɗa shi ne ko kuma za a ɗan sa mishi ruwa ne kaɗan a'a to amma dai kana so zaka iya shan wannan ɗin haka haka da eh, daman ba wani tunda ba wai abin zubarwa ne. Eh. don saboda dai lemonade za mu yi shi sa muke tacewa amma ordinary lima ba sai ka tace ba ba sai ka tace shi ba tace shi ba yanzu aika kamar yayi kuma ko ki bani dan wannan sai na dora a kai to to yanzu sai me kuma mu. yanzu mm. sugar syrup din za mu sa to in kika ce sugar syrup ai kamar zaki yi maybe masu kula su ce me ake nufi ko kuma ya akai aka same eh. shi to shi dai sugar syrup ba wani abu bane mai wuya mm. kawai idan ka ɗibi sugan ya yadda za ka yi amfani da shi mm. sai ka sa a tukunya sai ka ɗan zuba ruwa in kika zuba ruwa sai mutum ya ɗaura akan wuta in aka ɗaura akan wuta in ya narke mm. sugan da ya ɗan soma kamar zai tafasa ne haka sannan sai ka kashe kaɗan juya shi zafin ruwan ma zai karasa narkar da sauran sukarin eh. eh sai ka juya shi in ya huce shikenan in kana so ma zaka iya yi da yawa in kaman kana yawan yin ko wannan ko kuma su wani coconut juice ko wani abaka mm. zaka iya yi da yawa sai ka sa ko a fridge ko baka sa a fridge ma ba zai lalace ba so duk drink din da kai sai ka dan zuba to ina fahimta kenan ba a buƙatar yawanci a rinka saka sukari a hakan sa a eh, eh, gudan shi ba a so saboda kisan eh. yana da illoli iri-iri shuga a jiki so in aka dafa din illan yana raguwa haka ne mm, to yan sai a zuba shi kenan a ciki sai zuba a ciki ta bari in samo mana kinga da abin juyawa dan na san za a ce za a juya mm. to bismillah mm-hmm. juye shi duka kai yayi zaki ne yawa to amma kamar yanzu mutum yana sauri din nan ka yi zaka iya zuba kawai sukarin da yake eh ka iya zubawa eh. zaka iya zubawa amma dai kawai ba zai narke kaman yadda wannan gashi eh. kawai ruwa ake ganin sa to sai lemon tsami tsami eh shi ba a wani sa da yawa kawai ana so ne ya fito da ɗanɗanon sigan da kuma shi kankanan mm, haka ne to yanzu mun gama ko akwai abin da za yanzu mun gama shi kenan sai wannan flavor eh. shi ne za mu dan sa dan saboda ya ɗan yi ƙanshi to kenan shi flavor din kowane iri za a saka? na kowane iri za ka sa za ka iya sa ko coconut ko eh. vanilla ko pineapple eh. amma dai gaskiya iyakan ni yawanci wa'anda nake amfani da su kenan zan yi wannan drink din mm, to yin sai mu dauka mu saka a fridge kenan eh, sai mu dauka mu sa a fridge amma idan muna so ma za mu iya sa su cucumber haka dai da sauransu to me amfanin saka su su yana ƙara sa ya kyau eh, kuma kin san kamar in kamar ko lemuka ko irin su zobo zaki ga ana sa yana ƙara fitar da wani ƙanshi ma na musamman kuma yana dan gyara sha ido gaskiya tabbas to yanzu kenan mu mu zuba mm, sai su haɗu su sanyi gaba ɗaya sanyi gaba ɗaya in juye duka mm, haka in yayi все. To masu kallon mu kun ga yadda muka yi watermelon lemonade kuma gashi can mun sa shi cikin firji ya sanyi. Yanzu Hafsa me kuma zami na gade ga kifin nan dai a kusa da mu. Mm, Grilling din shi zami gasawa. Ai wanda kin ga ki dan matso mana da shi kusa? mu abin amma dai bari ki gana ɗanyi clearing wannan don mu samu space ɗin gurin to yanzu kin ga dai gashi zan iya cewa masu kallo yadda suke gani wow in ji turawa kamar ki ciko eh mana bari sa shi a okay kin ga yadda na fara miki tambaya ɗazu na ce shi tunda kin ce gasa shi za a yi mm. irin kuma kin ce ba irin wannan baki din nan yake ba um, shi wannan abin da nake gani a kai menene shi da me da me aka hada mun sa tattasai a taruhu albasa da kuma kayan kanshi haka mm. sai aka yi blending aka nika aka eh, markada su to eh. bayan an markada sai a dan soya shi eh. bayan an soya sannan shine muka shafa a cikin kifin da cikin kifin da ko ina haka da ya ji sannan sai aka bar shi saboda ya tsumu ya shiga jikin shi abinda ake ci a marinating din shi kenan yawa ai din shi kenan abinda eh. muka kai kenan to shi gurin soyawar an saka dan mai kenan ko eh, kamar za a yi miya an sa mai eh kamar za a yi miya sauce ma dai aka yi kawai a eh. takaice sannan shine sai aka shafa saboda ya shiga jikin shi ya zama marinated to yanzu shi kowane irin kifi mutum zai iya samu ya yi da shi ko kuma akwai wasu kifi na musamman to kowane irin kifi zaka iya yi amma gaskiya dai yafi kyau da wannan da irin wannan eh. kin san ni ban san sunan shi a Hausa ba amma dai a turanci na suna ce mishi croaker fish eh. so da irin shi ne yafi kenan da Hausa ba eh, eh to yanzu zamu dauko abin gashi kenan mm, mu dora akai kai. mu dora akai to amma kuma kin ga gashi masu kalloyin da suke gani mun riga mun kunna shi abinda ake kira preheating ana bukatun dama in za a gasa dole sai ka dan sa shi yayi zafi ko kuma kawai zaka iya kunna eh gasa a lokacin to yawanci shi gashi mm. gaskiya an fi so in zaki ko na kaza ko na abu haka eh. ya zama na a ce oven din eh. yana da dan dumi ko ma da ba zafi bane yana da dan dumi so kafin ki sa din sai ki dan kunna shi ko da just few minutes ne before sakawa ko kuma bari dai saboda ban so a ce abin nan din shi ya tafi duka hmm. ta yanzu bismillah ga can a oke ce ga wancan a can gaskiya yana ɗan tattashi zai sa wasu su su ya tsinke to yanzu kin ga abin da zaki mun mm. ni in na ɗauki wannan sai ki ɗauko min na ƙasa to ke sai mu saka shi to yanzu ni ma zan saka shi ne kamar a daidai nan kenan ya eh, zama kusa da shi To tsawon minti nawa za mu bashi ya gasu? Into mm, za mu bashi kamar a ce minti 25 haka eh. eh zuwa minti 30 shine zai gasu yadda ake so. kuma wutan zamu batta ne a sama da ƙasa ko kuma ƙasa kawai a ƙasa kawai to da kin ga tunda muka kunna dan eh, gasu mun bar shi a ƙasa kawai mu haka ne To masu kallon mu da aka zamu je hutun takaitaccen lokaci idan mun da kuma shirin naku na akushi da rufi zai ci gaba. To masu kallon mu barkan mu da da daga hutun takaitaccen lokaci yanzu kuma shirin namu na akushi da rufi zai ci gaba. Inda kuma yanzu abinda mu nuna muku shine yadda ake yin coconut rice. Malama Hafsa yanzu ga duk abubuwan da za mu yi amfani da su gurin yin hmm. ita coconut rice ga shinkafa ga ruwan kwakwa kafin ma dai mu shiga cikin shirin shi ruwan kwakwa nan ya aka yi aka same shi. Mm, to bayan bayan an fasa kwakwa eh. sai muka wanke shi sannan muka cire bayan bayan baki-bakin eh, bayan to bayan mun cire shi shine sai muka yi grating din shi eh. sai aka yi blending mun sa ruwa enough Eh. saboda ya yi laushi sosai eh. don mu samu ruwan da yawa eh. to shine abin muka samu aka tashi aka samu wannan to amma ka wanda kamar yana sarki sa coconut milk ta na gwangwani mutum zai iya amfani da ita zai iya amfani da shi wake da wanda mutum ya zama ko wannan din ko wancan wanda samu eh zai iya amfani da shi to yanzu me za mu fara yi yanzu za mu ɗauki tukunya sai mu ɗan sa ruwa ruwan zafi ko ruwan ɗumi dai haka Tagarci Kuma dai daman koyaushe ni ba na rabuwa da ruwan zafi. An yana da kyau zuba? Tana girki zuba. Har sai kin ce fa yayi. To yayi. Ta sai shi abin nan din. Coconut milk din. To ai ta fi kusa da ke. Gaba ɗaya kenan ruwan kwakwan zamu mu juye shi. Eh, sai za mu juye shi kuma dai masu kallon mu wannan ruwan kwakwan na kwakwa guda ɗaya ne to sai me kuma za a yi sai a kunna eh, wutan a kunna wutan yi gishiri ku shi ne ya tafaso eh, kenan? A'a, tafasa ba kawai in ya dan dauko alamai ya yi zafi din zafi sai mu zuba shinkafan mu da sauran vegetables To yanzu muka koma kan ita ruwan kwakwan namu alamu ma kin ga yayi mm, kenan ba? Ya dauko yanda ya kamata sai mu zuba shinkafa da shi. ni fa bana so wayo kike ta ni kaɗai ta ɗazu masu kallo take ta sawa aiki ke zaki zuba ni. To shikenan ai ba matsala. bari ko in rike miki mm, haka wato na gode sai mu saka vegetables tunda abin da samu sa yanzu san mun riga mun yi parboiling shinkafa eh. saboda haka ba daɗewa zai nuna ba so shi yasa za mu saka suma kuma kin san daman karas da su koren green beans kenan koren wake dama suna da dan tauri eh, ga kuma peas shi ma suna da dan tauri ga haka din yaya shi shikenan sai mu rufe eh shikenan sai a rufe to tsawon kamar minti nawa za mu bata ta abin kuma ita wannan ba a sa mata sinadarin ɗanɗano ko kuma gishirin ne kawai idan har zaka sa sinadarin ɗanɗano mm. to ba fari haka ake yin shi ba eh. Eh, ana ɗan sa kamar irin ko dan su kayan miya haka kaɗan dai eh wanda zai dan nuna kala haka wanda zai nuna kala eh. amma tun da mu yanzu fari tas kawai haka muke so mu yi shi to ba sai mun sa sinadarin ɗanɗano ba to amma kuma na ga kin ga baki juya ba da kika haɗa su ba sai an juya ba idan ya fara dahuwa mm. shine lokacin zamu dan juya kisan yawanci shinkafa bai cika son yawan motsawa ba ko dan kar ya tabe bale kuma wannan da muka sa madara so mun so mu bar shi haka saboda komai ya shiga ya tafi ya tafi tare to yanzu kuma kin ga wutar ita ma can kasa na sata zan dan kara wutar ne a zan dan kara mm, zamu dan kara saboda ba mu so ko ya jikewa wani abu haka to yanzu shikenan daga in ta dahu kawai zuwa dandanawa mm, shikenan ai an riga yi mai wuya inda wannan coconut rice din take ba ta da wata wahala ni dai irin nan da nan na ga an abin nan ta da haka zan iya cewa sai ma da ku a teburin ɗanɗane dan in gaya muku yadda girke-girken namu na yau suka kasance. thank you kallon mu idan har yanzu kuka riski shirin kuna kallon shirin akushi da rufi ne na tashar Arewa 24 inda a yau muka yi muku coconut rice, grilled fish da kuma watermelon lemonade. Kun ga dai yadda muka yi tun daga farko har zuwa yanzu da muka zo kuma lokaci na ɗanɗanawa. inda ko da ke ba dai anan na kauri ita ma na ga kwata ta masu kallo kun gani na saba dai akalla cokali daya amma sai naga ta dauko da nata tunda da kin dauko da naki kin ga sai ki zuba mana shinkafan ni da ke. da ita wannan shinkafa haka za mu ci ta ko kuma za mu sa mata wani abu ne a'a tare da kifin za mu ci mm. tunda kifin kin ga an shi da sauce eh dama abin da yasa aka yi shi fari haka kenan plain eh. don saboda za a hada da kifi kuma kifin yana tare da dan sauce to idan mutum ba ba zai yi da kifi ba me zai iya sa mata wanda zai iya cewa zai ci ita kadai in to zaka dan iya sa jijjige na dan attarugu eh. kenan da kayan amma ba ma kawai kamar a ce eh. attarugu da tattasai dan kadan sai ka saka sai ka sa sinadarin eh, ɗanɗano kenan sinadarin ɗanɗano sai ka ci eh, to yanzu sai ki zuba mana ita ma sauce ɗin to ga ban ga kin haɗu da kifin ba yauwa tsaya za a haɗu da kifi to wanne ne naki ba ya tsoka tsokan a jiki wannan ne naki wannan kuma shi ne nawa to yanzu kin gama zubawa kenan mm, to ina tunanin bari ki ga shi wannan na ajiye shi daga nan cokali na ke kuma kin ga wannan da ya gefen ki mm. yanzu kin ga mun gama shirin masu kallo ni zai dauki wannan eh ya tafi da shi ga nawa leman ta bismillah tana wa cokala ba za ki ci da wannan ba ai kan na je ya abu kina dan ƙara kar ki ya misalin farko magana ba mm. wani abu da ake cewa ana sallah ba a magana idan ana mm. cin abinci ma ake san shiru mugun ba a magana a ni ba santi ne ba santi ne ba santi ne <laughs> masu kallo kun ji fa bata ma bari na yi ba abincin ba amma dai still dai ba wai dan ganin ido ba gaskiya zan yi ta wannan coconut rice din da wannan kifin yayi musamman ma ita kin san in kana cin shinkafar mm. tunda akwai wadda aka saka daban wadda aka da karshe eh daga eh. so zaka ringa cin kana tauna ta ita ma a baki sannan wannan hada zan ce wai wata lemonade ashe ah. wata melon lemonade gaskiya masu kallo zai iya cewa kin san zan iya cewa ma wani lokacin inda za a dage ana irin waɗannan abubuwan mutum ma ba ruwan shi da ya ce wa irin zai je ya sayi lemu ɗan roba ko dan kwari ko dan wani abu to malama hafsa hmm. gashi mun zo gargara sai a yi salama da masu kallon mu to masu kallon assalamu alaikum to amin wa alaikum assalam dan muka ki zaki ƙara dawowa insha Allah kin tabbatar amma fa kin da abinci mai kaza zaki mana to ba matsala to masu kallo kun tabbata fa ta alƙawari To masu kallon mu a madadin ita babban bakon tamu ta wannan lokaci wato Hafsat Abdullahi wadda aka sani da Desert Lounge da kuma jagorar shirin gaba daya Rakiya Usman da kuma wanda suka daukan mana hoto Ibrahim Kas da kuma Awal Kabir Indabawa da kuma wanda ya daukan mana sauti Bilal Baffa Umar ni Fatima Rabi Gwaribe nake cewa mu kasance ta da ku a shirin na gaba da ganin abin da zamu kawo muku. Don neman ƙarin bayani ko kuma kuma kuna so ku shigo cikin wannan shiri ko kuma ku turo mana irin girke-girken da kuma ku gwada za ku iya neman kuma a shafinmu na Instagram wato at Arewa24 channel ko kuma a shafinmu na Facebook wato facebook.com slash arewa24. Da haka nake cewa mu kasance tare da ku a shirin na gaba dangane abin da za mu kawo muku. Mu huta lafiya.